يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارhام ان الله كان عليكم رقيبا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 وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا جميعا من النار bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin da takwas ga watan biyu watan safar hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda hakan ya yi daidai da goma ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar amma a jerin shekarun girgori kamar kowace alhamis gashi allah buwaye gagara misali mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma da ke nan cikin ƙwariyar garin bauchi don ci gaba da karatu cikin littafin buguyatul mushtaq fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyata ila ahalil iraq abin neman mai nema ya samu cikin ƙarin bayani da malamina a Dr. muhammad sani umar musa rijiyar lemo ya yi kan littafi ko saƙon da sheikh islam ibn taimiyya ya aika wa mutanen iraki idan kuna biye a satin da ya gabata mun ji cewa waɗanda suka saba wa manhaji da tafarki na ahalus sunna sun wa doron alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wasu matsaloli matsalolin da suka faɗa hada da matsalar alwa'ad wal matsalar sunayen Allah da siffofinsa matsalar waɗanda suka yi sabo cikin musulmai da dai wasu matsaloli da muka ambata a wancan sati kamar yadda malam ya kawo mana su a wannan littafi yau kuma za mu ji cewa su ahalus sunna dukansu sun yi tarayya akan waɗannan matsaloli kuma bayan sun yi tarayya sun zamto tsaka-tsakiya tsakanin waɗanda suka yi sakaci da kuma waɗanda suka wuce gona da iri sun tabbata al'ummar tsakiya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida musulmi ba a so ya zamto mai tsanani dan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce halakal mutanati'un masu tsanantawa da wuce gona da iri sun halaka hakan nan ba a so musulmi ya zamto mai sakaci da rashin kulawa domin wannan ma laifi ne saba wa Allah ne bayan Allah a wancan sati za mu ɗan koma da baya malam ya ce mana wa haka za ahalul istiqamati fil islam hakan nan waɗanda suke kan tafarkin daidai a musulunci al-mu'tasimuna bil hikmatin nabawiyya su ne waɗanda suka yi riƙon ƙanƙamo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal ismatul jama'iyya kuma ga su sun kasance suna cikin tawagar musulmai ba sa bauɗewa su gaban kansu kaɗai ka gansu daban wararriyar akuya cikin awaki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innama ya akulu dhi'ibu min al-ghanamil qasiya man shadda shadda fi nar manzon Allah yake cewa kun ga kerkeci ai baya cin akuya sai ya korata ta rabu daga cin yan uwanta ko zaki ne idan ya koro dabbobi sai ya yi kokari ya kada ta daga cikin ‘yan uwanta sa'an nan ya bi ta ya kama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce man shadda shadda finnar duk wanda ya bauɗe to ya bauɗe ya ɓata ya kama hanyar wuta kenan mutawassituna su ahalus sunna mutawassituna suna nan ‘yan tsaka-tsaki fi tauhidi was sifati bainan nufatil mu'attila wa bainal almushabbihatil mumassila tsakanin waɗanda suke korewa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan siffofinsa su ce baya ji baya gani baya magana ba shi da iko ba shi da rahama ba shi da ƙarfi haka suke siffanta Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ƙadarullaha haƙƙa ƙadarihi ba su ba wa Allah abin da ya cancanta a ba wa Allah ba wa bainal mushabbihatil mumathila hakan nan kuma ahlus sunna suna tsakatsakiyan waɗannan da kuma al mushabbiha masu kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da wani almumassila masu misalta Allah da wani duk da cewa Allah na cewa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul alim ba wani wanda yake da kama irin ta Allah ba wani wanda yake kama da Allah Allah shi ne mai ji wa huwa samiul basir Allah ne mai ji mai gani wa bainal mushabbiha al mumathila wasu ma jairai su kuma cewa suke yi ma ai da Allah ya ce yana da hannu to hannun nan irin naka ne da ya ce yana da ido idan nan irin naka ne da ya ce yana da siffa kaza irin taka ne hakan nan ahalus sunna suna nan a tsakiya wa fi babil qadri wal adli hakan nan a babun kaddara tsakanin waɗanda suke cewa Allah madaukakin sarki bai san abubuwa ba sai bayan faruwarsu da kuma masu cewa ai duk abin da kai ba laifinka bane ba haka Allah ya ga dama ka yi wal adli da babin adalci wal af'ali baina alƙadariyyatil jabariya wal ƙadariyyatil majusiya hakan nan ahal suna suna tsakatsakiya a cikin babin ayyukan bayi in ana magana akan wai shin abin da bayi suke aikatawa na saɓo ko na biyayya Allah ne ma'ana yake ƙaddarawa su yi ko da su ba su shirya yin hakan ba ko kuma Allah maɗaukakin sarki lalle duk abin da ga ya faru ya san da faruwarsa amma sai Allah ya samar da wasu sabbuba waɗanda su kuma suna hannun 'yan adam ne an ba su dama wanda in sun riƙa sai su sama wa kansu alheri ko in sun ƙirƙa su sama wa kansu rashin alheri wato wada bambancin ƙadariya da aƙidar ahda jabariya da aƙidar ahlus sunna su ne masu cewa wato Allah subhanahu ta'ala duk bai san da faruwan abu ba sai abin ya faru sadaka Allah bai san cewa yanzu zan yi wannan karatu ba sai bayan na yi karatun Allah bai san za ka zo masallaci ba sai bayan ka zo Allah bai san za a gina wannan masallacin ba sai bayan an gina wannan masallacin wannan ita ce mummunar aƙidan waɗancan waɗannan kuma su ne masu aljabariya su ne masu cewa duma abin da ga wato kaya Allah ne ya saka ka yi in mazinaci ya yi zina Allah ne ya sa shi ya yi inda Allah bai kaddara ba ai da ba zai yi ba in barawo ya yi sata Allah ne ya kaddara ya yi inda bai kaddara ba ai da ba zai yi ba amma ahlus sunna su kuma aƙidar su ita ce su sun yadda cewa lalle babu wani abu da zai iya faruwa a duniya sai da sanin Allah da ƙaddarawarsa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadrin wala ma amruna illa wahidat illa wahidatin kalamhin bil basar amma bambancin ahlus sunna da waɗannan sune ahlus sunna suna cewa Allah madaukakin sarki kamar na faɗa inna wa hadainahu najidain inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma wa imma kafura Allah ya wato ce a ce la ilaha illallah wanda ya ce la ilaha illallah musulmi ne wanda ya kalmar shahada musulmi ne wanda ya yi sallah ya yi wa Allah biyayya wanda ya zakka ya yi wa Allah biyayya Allah yana so musulmi su yi waɗannan abubuwa wanda ya sata Allah baya san sata Allah ya hana sata Allah ya ce duk wanda ya sata ma ga irin abin da zai gamu da shi a nan duniya da lahira Allah ya hana zina Allah ya hana shan giya alkur'ani ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana an yi balazana wa musulmai su yi kada kada su aikata wannan kada su aikata wannan saboda haka sai Allah ya shirye da mu ya rage wa dan adam yanzu yabu wannan turba ko kuma kada me kar yabu wannan turba shi yasa yan uwana kullum mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara tabbatar da mu akan addininsa Wafi fi babil asma'i anan ƙasa malam ya sako ce al bil qadariyatil jabariyya abin da ake nufi da al jabariya jabariyya hum alladhina ghalaw fi ithbatil qadari su ne waɗanda suka wato yi tsanani suka wuce gona da iyaka wajen tabbatar da ƙadara hatta an karo an yakuna lil ibadi qudra har sai da suka ce ai bawa da shi nan ba shi da wata kaddara iko nashi au irada ko ta nufi tashi au ikhtiyarin ko wani zaɓi fayarauna annal ibada majburuna ala af'alihim suna ganin cewa ai bayi haka ake tira abunan haka kawai ake mai sanya suke aikatawa wa annal abda karre shati fi mahabbin rihi bawa da gan shi nan wato ba komai bane ba kamar wato gashin dabba ne ko gashin kaza wanda e, ƙura ta me ta ɗauko yana da damar cewa bari ya tsaya a nan gudun ko kada ƙura ta wuce da shi wai haka kawai bawa ake me ake juya shi wa inna ma tun sabu ilaihi al'af'al majazan in ma an danganta masa a ce ya yi zina ko ya yi sallah sai dai kawai wato taron magana amma bisa hakika Allah ne ya kaddara cewa hakan ya faru shi ya aikata fa yuqalu salla wa sama wa qatala wa saraka kama yuqalu tala'at ash-shamsu wa jarat ar eh, hakan nan sai abunan kama hakan nan in an ce bawa yayi salla yayi azumi ya kashe ya sata wato ba ana nufin shi din ya sata ba <coughs> ba ana nufin cewa da zaɓin su ya yi sallan ba ba ana nufin cewa da zaɓin su ya yi azumin ba kawai irin kamar a ce tsala tsala'atu ashamsu ne <coughs> rana ta min ta fito ita ranar take zaɓen ta fito wajaratin rihu ko a ce iska ta gudana ta kaɗa. ita iska ne take zaɓa ta kaɗa. <coughs> Allah ne maɗaukakin sarki yake koro ta ko fa'an karu ƙudratar ibadi wa ikhtiyarihim sai suka karyata suka ce bayi ba su da wani iko ba su da zaɓi wattahamu rabbahum bi zulmi sai suka tuhumci ubangijinsu da zalunci ah domin sun ce yaya kuma za a yi a ce shi ya kaddara na yi zina shi ya kaddara ya yi sata shi ya kaddara ya yi cuta kuma daga baya ya kama shi da laifin cuta ya shigar da shi wuta wannan ai zalunci ne wa takliful ibadi bimala la lahum alaihi kuma sun dora ma bayi <coughs> wani abin da ba Allah ya dora ma bayi wani abin da su iya ba wa mujazatihim ala ma laysa min af'alihim kuma Allah ya yana saka musu kan abin da ba aiki su ba wattahamuhu bil abthi sun tuhumci Allah da wasa wa abtalul hikmata min al-amri wan nahyi suka wato ma lalata hikimar da yasa Allah ke umarni ko Allah ya hana wa ahammul firaqi allati hamalat liwa aljabri mafi girman ƙungiyoyi da aka taɓa yi waɗanda su ne suka jagoranci wannan abu na jabariyanci hatta kada yasiru alaman alaihim firqatul jahamiya babu kamar jahamiya atba'ul jahami ibnu safwan alladhi istaqata alimahu wanda ya koyo karatuttukansa min ustadihi al-ja'ad bin dirham daga ja'ad ibn dirham alladhi kana yaqulu bil jabri wanda ya kasance na cewa bawa ba shi da wani iko walakin dhalika ishtuhira ala tilmidhihi ishtuhira an tilmidhihi al-jahm sai dai malamin bai shahara cewa shine mai abun ba an fi abin wanda ya fi shahara da abin shine almajirinsa jihad jihad abin jaham ibnu ibnu safwan shi ma kuma jihad ibnu dirham duk waɗannan mugayen aƙidoji nasa ya koyo ne daga gurin bayanu bin sam'an shi ko bayanu bin sam'an ma gaba ɗaya bai yahudi ne bayan Allah kada ku damu ku gode ma Allah yadda muke rayuwa duk yadda muke ganin ake bidiya a yankinmu bidiyar fa karama ce wasu bidiyoyi hankalinka ba zai kama cewa akwai su ba yau dinnan bai wace awa biyu ba muka tattauna da wata mata aka kawo min ita tana larabci bahaushiya ce tana larabci tana jan alkur'ani ta fi ni iya jan alkur'ani ga fassarar ƙur'ani amma kun san da take ce min ne ita duk ta cewa akwai wani malamin su ne a kano cewa shine annabin ƙarshe wannan labarin yau ne ba labarin jiya ba saboda ka dole mu kala godewa Allah subhanahu wataala wato ni'imar imani da ya mana to ya zamto wajibi dole mu sake dagewa da ci gaba da karanta da mutane aqidar mai ahalar sunna da faɗawa mutane kungiyoyin mai bidiyoyi da aka yi a baya wanda yanzu idan aka samu wata kungiya ta yi hali irin na wancan sai da aka ce ba abin mamaki ba ne wa tilka ayyamu ne نداولها بين الناس وأما القدرية المجوسية ما لك أما القدرية المجوسية فهم الذين كذبوا بالقدر سوني وأن سكا شيء قبادة وتقدر ما وقالوا ليس لله إلا أمر ونهي suka ce Allah shi ma bai san komai ba kawai dai shi na umarni na hanawa wa amma af'alul ibadi fi'lan aw tarkan fa laysa lillahi dakhilun fiha amma umarni ayyukan bayi nasi ko su bari Allah ba shi da wani hannu akayi. fala ya khuluqu af'al ibadi baya halittar ayyukan bayi bal humul khaliquna li af'alihim suna suke kar halittar ayyukan su suke kirkiran ayyukan su قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التدمرية فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فالمجوسية سنة الذين كذبوا بقدر الله سنة وأن سكا قرية قدر الله كودا سن إيمان دا أمرنا الله دا هننسا فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب ai waɗanda suka wuce gona da iri ma a cikinsu duk da yake cewa dukan sun wuce gona da iri amma ko san ko cikin matsiyata ma kasan akwai mai babban matsiyaci ko gaba ɗaya suka ce Allah bai san komai Allah ba shi da ilimi wal kitab magana lauhil mahfuz ma babu shi wa muqtasiduhum ankaru umuma mashi'atihi wa khalqihi wa qudratihi wa huwa ko wa ha'ula'i humul mu'tazila wa man wafaqahum waɗanda suke yan dama dama cikin su ko su ne waɗanda suka ce a Allah da ba shi da wani zabi Allah baya halitta eh, Allah ba shi da kudura amma amma lohil mahfuz akwai shi amma a ce Allah na da ilimi amma da ba da ilimi abin da bai suke aikatawa yana da ilimi abin da ke sama dai amma bai da ilimi abin da bai suke aikatawa wal firqatu thaniya ƙungiya ta biyu su ne al-mushrikiya allazina aqarru bil qada'i wal qadar su ne waɗanda sun yadda akwai ƙaddara akwai hukuncin Allah wa ankaru al-amra wan nahi amma suka ce to ba wani magana a umarni da hani fa qala ta'ala Allah ce sai yaqulu allazina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay wasu daga cikin waɗanda suka yi shirka za su ce da Allah ya so da ba mu shirka ba da Allah ya so da ba mu shirka ba mu ko iyayenmu kai da Allah ya so ma da bai haramta mana komai ba ma'ana su a gurinsu ma'ana ba umarni ba hane sun yadda Allah na da iko Allah na da hukunci shi ke farar da abubuwa amma dai ba ma umarninsu ba da wani ma'ana hannunsu ma ba shi da me ba shi da wani ma'ana saboda haka in yayi hani kai abin da ga dama in yayi umarni kai abin da ga dama فمن احتج على تعطيل الامر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء fa min ha'ula'i duk mutumin da yake ganin saboda haka da dai Allah subhanahu wata'ala wato shi ya halarci duk abin da muke yi kuma da sanin sa ne muke duk abin da muke shi kuma ya samu saboda haka ai ba umman ba amfanin ma a ringa umanni ko me ko hani yan uwa na abin bakin ciki waɗannan masu mugayen akidojin nan fa su ne ake tallata su a manhajin karantar da addinin musulunci na najeriya a matsayin wasu fitattu gogaggu malam duk malaman da karanta irin su farabi ko duk su ne fa ibn sina duk su ne duk irin waɗannan muna mugayen aƙidoji suka zo da shi lakin ja'ala hajjabnan wal firqatu thalis as-salisa humul iblisiyya alladhina aqarru bil amrayn su ne waɗanda suka yi dada cewa akwai akwai abuna akwai kaddarawar Allah akwai hukunci lakin ja'alu hadha mutanaqiban min ar-rabb subhanahu wa ta'ala suka ce sun yadda akwai umarni amma gaskiya eh, duk da haka dai akwai tukar da walwala a gurin Allah wa ta'anu fi hikmatihi wa adalihi suka soki Allah cewa bashi da wata hikima bashi da wani adalci kama yuzkaru dhalika an iblis an iblis muqaddamahu kamar da aka wato ambato haka daga shugabansu kama naqala kama naqalahu ahlul maqalati wa nuqila an ahlul kitab kamar yadda wasu waɗanda malaman da suka rawaito labarukan ƙungiyoyin musulunci daban-daban kusan akwai littafai da aka rubuta tun a zamanin da waɗanda su kawai sun yi ta ba da labarin irin ƙungiyoyin da aka taɓa aka samu da aƙidojinsu a tarihin musulunci irin su littafin almilal wal nihal na shaharistani irin su alfisal filmilal wal nihal na ibn hazm irin su alfarko bayan firaq na al duka suna kawo irin waɗannan labarukan wasu abubuwa na gidoji sai ga ah, waɗannan da sun ce su arna ne ma'ai da ya huta da sun huta kansu ko amma wani da haka suna cewa su ma musulmai ne su ma musulmai ne kamar yadda da na tambayi wannan mata cewa to wani littafi kuke amfani da shi ce alkur'ani in ce a ah, to don me za ku yi alkur'ani ta ce eh, ai alkur'ani da ganshin nan kowane annabi ma da ya zo alkur'ani ya yi ya zai amfani da shi annabi muhammadu ba shine annabin farko da ya fara zuwa da alkur'ani ba saboda haka shi ma ya zo ya samu alkur'ani ne ya aiki da shi hakan nan annabin ma da ya zo shi ma ya samu alkur'ani in kaji yadda take jan alkur'ani alkur'ani rangada dawa bakinta duk yadda ta ga dama haka take jan sa ko mata ce wal maqsudu wal maqsudu wal maqsudu anna hadha mimma yaqulu ahlul dalal wa amma ahlul huda wal falah malam yace abinda ake so dai a faɗa muku a cikin wannan zance duk waɗannan karikitayya da shirme da shirbici da kuka ji shine abinda wato ahlul dalali malamai waɗanda suke batattu suke faɗa wa amma ahlul huda wal falah amma waɗanda suke suke kan shiriya da rabo fa yu'minuna bi hadha wa bi hadha suna imani da wannan suna kuma imani da me da wancan wa yu'minuna bi anna bi anna allaha khaliqu kulli shay' suna imanin cewa Allah shine wanda ya halicci komai wa rabbuhu kuma shine ubangijinsa wa shi shine mamallakinsa wa ma sha'a kana abin da Allah ya so zai kasance wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah bai so ba ba zai taba kasancewa ba wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ko iko ne akan dukkan komai wa hata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya kewaye komai wa kullu shayin ahsahu fi imam mubin kuma kowane abu daga ganshin nan Allah ya riga ya rubuta shi a cikin lauhil mahfuz tintine tun gabanin ahalace sammai da kasai da shekara dubu hamsin wa yatadammanu hadha al-asla min ithbat ilmi lahi wa qudratihi wa mashi'atihi wa wahdaniyatihi wa rububiyatihi wa annahu khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu wa malikuhu ma huwa min usul iman wa ma hadha malam yace duk da cewa sun yi imani da haka su ahlu sunna fala yunkiruna ma khalaqahu Allah asbab al sa musanta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya samar na wasu sanadi wanda da wannan ne wani zai shirya da su ne wani zai shirya wani kuma zai bata allati yakhluqu bihal al musabbibat kama qala ta'ala wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah nan yana ba da labarin sama da ruwan sama ko wa yake sauka da ruwan sama ba Allah ba to amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya samar da wato wasu sanadi waɗanda su ne suke faruwa sai ruwan saman ya samu sai Allah ce wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah shine ke turo da iska tana mai bushara da zuwan rahamarsa shine mai ruwan sama galibi gabanin a yi ruwan sama ba sai iska ta kada ba ko ko ba ta kada ba na kake ta kada wani guri hatta idan a kallar sahaban siƙalan har sai iskar ta ɗauko gajimarai masu nauyi su kunahu li mai mayyitin ko sai akwai wani iskan kora mai waɗannan mai gajimare sai mu shayar da wani garin da yake matacce garin da babu ruwa garin da ake fako garin da mai ruwan sun bai sauka ba ko fa'an zalla bihil ma'a da wannan wannan gajimaren sai mu saukar da me ta wannan gajimaren sai mu saukar da me da ruwa fa na bihi min kulle samarat shi ma ruwan in ya sauka sai mu kaddara shine sanadiyar fitowar shuka ko ba haka ba ka gane gurin Allah subhanahu wataala da ya tashi samar da wasu abubuwa sai ya samar da wasu sanadi cewa sai abu kaza da kaza ya faru gabanin abu kaza ya faru saboda haka Allah subhanahu wataala hakan nan shine ya halicce ka ya kaddara duk abin da zaka faru zai me zai faru da kai to amma sai Allah ya turo maka alqur'ani ya turo maka sunna ko wanda in ka shirya sai ta zamto ita ne sanadiyar shigar ka aljanna in kuma ka bata sanadiyar shigar ka wuta wa qala ta'ala kamar da Allah ya faɗa yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim cewa Allah da yake magana cewa qarja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin wani littafi wani haske ya zo muku daga gurin ubangijin ko wanda yake mai mabayyani alqur'ani ake nufi a nan gurin sai Allah ce me yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu da suwan alqur'ani da samuwan alqur'ani da abinda alqur'ani ke dauke da shi na wa'azi da jan hankali da kama kwakwalwa da shi ne wanda Allah yake shiryar da wanda ya bi neman yaddar Allah yake shirya da shi zuwa mai subula salam hanyoyi na aminci kaga sai Allah ya kaddara wanda ke sauraron wa'azi wanda ke zuwa makaranta wanda ke risnawa Allah yake risnawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da sauraron da yake yi shine sanadiyyar shiryarsa wanda ko baya jin wa'azi wanda babu ruwansa da alqur'ani babu ruwansa da sauraron Allah ya ce manzon Allah sallallahu ya ce in ya bata kaga shi ma me sanadin batansa shine rashin sararawa da saurarawa in dai zaka ringa jin wa'azi komai shakiyancinka to sai wannan wa'azin ya yi maka tasiri a ranka wata rana shi yasa Allah subhanahu ala yake cewa kan alqur'ani yubillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yubillu bihi illa alfasiqin alqur'ani da shine Allah yake shiryar da wasu wasu kuma su me yubillu bihi wasu da yawa daga alqur'an da suke bata yanzu wani in ya ebo shirmansa da kwacibinsa da aqidarsa mugunya ba kokarin nema mata gindin zama a cikin alqur'ani bane ba kamar yadda mu kuma da muke kan turbar manzon Allah in Allah ya so ko mu kuma muna mai muna nema duk abin da muke kai na alkur'ani da ne abin dalili na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dalilin wannan batarsa shi ma alkur'ani ne kai ma dalilin shirye da kame alkur'ani ne shi yasa duk mutumin da bai fahimci alkur'ani kamar inda magaba ta hanyar da magabata suka fahimce shi ba dole ya irin samun wannan zamewa fa akhbara annahu yaf'alu bil asbabi sai Allah ya faɗa cewa yana samar da abubuwa yana sa abubuwa su dinga kasancewa bil asbabi da samuwar wasu sanadi a nan gudun sai mu koma sama sannan ya cewa, wa fi babil asma'i wal ahkam hakan nan a babin sunaye da hukunce-hukunce wannan sunaye da hukunce-hukunce wato malamai sukan yi amfani da su suna nufin wasu matsaloli ne wanda zuwa gaba malam zai faɗa mana ah, zai faɗa mana me ake nufi da waɗannan matsaloli baina man akhraja ahlal ma'asi min al-iman bil kulliya ko sai ahlus suna suka zamto nan ma tsakiya tsakanin waɗanda suka kore duk wani mutum mai sabo daga cikin imani baki ɗaya su ce duk mutumin da ya taɓa yin karya ba mumini bane ba shi in ya mutu da ahlul manzila saboda malamin su wasil ibn ata wata rana yana wato majalisin hasan albasri sai aka yi wa hasan albasri tambaya cewa za zaka ce ga mutumin da ya yi saba wa Allah ya mutu yana wannan saban bai tuba ba gabanin hasan albasri ya ba da amsa sai wasul ibn ata ya ce huwa baina manzilatai ne shi yana nan tsakanin mai wasu matakaiya ne guda mai guda biyu shi ba arne ba shi ba musulmi ba wanda ya sata ko ya yi shagiya ko ya yi ƙarya ko ya yi gulma ko ya yi wasa da sallah shi ba arne ba ne ba shi ba musulmi ba ne ba wannan fa a duniya duniya kenan amma su ma kamar jawa suke su jawa tun anan duniya ya zama arne wanda ya saba ma Allah bai tuwo ba arne ne shi su kuma zula suna cewa anan nan duniya yana nan shi ba mumini ba shi ba kafiri ba sunansa fasiki amma dukansu kuma sun yi tarayya a kan cewa ranar gobe kiyama yana wuta a wutar ma yana da dawwamai a cikinta wa baina <laughs> man ja'ala iman al-fusaqi ka iman al-anbiya wa siddiqina sa'annan kuma an samu wasu kuma da suka kishiyance su wanda su kuma sun yi sakwako da sakaci da wasa ko wanda har ya wuce gunar iri wanda suka ce eh duk mutumin da ya saba ma Allah wato yana nan a mumini sai ma suka ce ai da wanda yake sabo da wanda yake yi wa Allah biyayya duk imaninsu ɗaya ne yanzu mu musulmin da yake zina da wanda yake shan giya daidai ma sa yake da imanin na abubakar daidai sa yake da imanin na umar a gurinsu babu wato bambanci tsakanin masu imani babu mai mataki na mai na sama da mai mataki na na ƙasa wannan su ne murji'a to suna su ba sa can cikin waɗancan da suke kafurta mutane ko? ba sa kuma cikin 'yan wannan mai 'yan sakwako ba sa wannan kalmurji'ati wal jahamiya malam ya ce masailul imani wa abiru an hal'ulama bi mas'alatul ahasma'i wal hakam matsalolin imani malamai idan suka tashi faɗin su suna masu suna da al'asma'u wal hakam anan al'asma sunayensu a nan duniya ko kamar yadda mutazila suka ce musulmi mai sabo sunansa fasiki ko amma dai wato ranar gobe kiyama in ya mutu haka sunan zai da a mai a wuta kaga anan gudun sun sama suna a nan duniya sun masa hukunci kuma a lahira hakan nan kawar jawa suka ce sunansa kafiri su masu nada masa mai suna a nan duniya ko sun ce kuma dawwamammen da shi a wutar ranar gobe kiyama sun sa masa mai sun ba shi sun sa masa hukunci to waɗannan naɗa masu suna da suka yi shi ake kira al'asma waɗancan hukunce-hukunce da suka mai yi musu na dawama a wuta su ne al'ahkam daga zaran kaga al'asma masanatul asma'i wal ahkam ita ke nufi bi ma'ana ismul abdi fi duniya huwa hal mu'minun aw kafirun suna nufin cewa sunansa a nan duniya mumini na shi ko kafiri au naqisul imani ko kuma mai tauyayyen imani ne kaga ahlus sunna suka ce muminin ne kawarja suka ce fasiki ne mutazila suka ce me amma kawarja suka ce kafiri ne mutazila suka ce me fasiki ne amma ahlus suna suka ce mumini ne amma me naqisul imani me tawayyan imani daga nan sai aka samu matsalar cewa shi imani ai dama yazidu wa yanqus yana karuwa yana kuma raguwa yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'asiya yana karuwa da karuwar yi wa Allah biyayya yana kuma tawaya ya ragu saboda raguwar mai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya tun daga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya faɗa ba guri ɗaya ba guri ba guri bi ba cewa liyazdadu imanan ma'a imanihim liyazdadu allazina amanu imana don a ƙara ma waɗanda suke da imani mai imani akan imaninsu wa hukmuhu fil akhirah amin ahli jannati hu am min ahli nar أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها janna amin ahalin janna أهل الجنة amin ahalin من da kawar jawa da mu'tazila duka suka ce shi su dan wuta ne wanda ya sabo ya mutu yana sabo su kuma da suna suka ce zai iya shiga wuta amma kuma za a cire shi daga wuta daga baya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani lokaci Allah zai tura duk wani wanda yake da kimanin ƙwayar zarra na imani da a fito da shi daga cikin me daga cikin wuta sai kuma a zo a dawwamar da shi a aljanna wali ahammiyati hadhihi almasail dammanaha ahlus sunnati wal jamaa fi mabahith al-aqidati kibar saboda mahimmancin waɗannan matsaloli ahalus sunna suka shigar da su cikin matsalolin imani aƙida manya ya ƙulul hafiz ibn rajab fi kitabih al-mati' jawa jami' al-ulum wal hikam ibn rajab yake cewa cikin littafinsa mai daraja da matsayi jami'ul ulum wal hikam yace mubayyinan ahamiyati hadhihi al-masail al-mas'ala yana bayanin mahimmancin wannan mas'ala yace wa hadhihi al-masailu a'ani masail al-islam wal iman wal kufr wal nifaq yana nufin mas'alar cewa wana musulmi ne wana mu'mini ne wana kafiri ne wana munafiki ne masailu azimatun jidda mas'aloli ne manya manya fa inna allaha allaka bi hadhihi asma saadata wash-shaqawata domin da waɗannan sunaye na wane musulmi ne wane imumini ne wane kafiri ne Allah ya rataya samuwar jin daɗi na har abada a aljanna da samuwar rashin rabo har abada a wuta wasu hiƙaƙar jannati wannan da waɗannan sunaye ne ake cewa wana ya cancanci aljanna wane kuma ya cancanci wuta wal ikhtilafu fi musammayati ha da kuma dai wato saban da ake da shi wajen me wajen ambaton waɗannan ce cewa awwalu ikhtilafin waqa fi hadhihi al-umma huwa ikhtilafu al-khawarij lis-sahaba kai farkon sabani da aka fara samu a wannan matsala ayin a wannan al'umma din gurgum a ita ce sabanin sahabbai ko sabanin sahabbai da khawarijawa sabani tsakanin sahabbai da me da khawarijawa ai kawarja ba su yaƙi sahabai ba har sai da suka ce sahabai sun aikata mai laifi sun saba Allah saboda su ma sun zama to mai kafirai haitu akhraju usat al-muwahhidin min al-islam bil kulliya yayin da suka cire wato masu sabo cikin musulmi daga musulunci baki daya wa adkhaluhum fi da'iratul kufri suka shigar da su wato yankin kafirci wa amaluhum mu'amalatal kuffari suka musu mu'amala mu'amala ta kafirai wanda zai mamaki cewa yaya gashi su wani suna sallah gashi suna zakka gashi suna ibada amma wasu kuma da sunan musulunci suna ganin sa arna kwarai ai matsala ce tsohuwa suna ganin ko arna ne ba don komai ba saboda ko din kun yi wani abin da yake bi sabo saboda tunda kun yi sabo ya kun riga kun me kun canja suna ko da kuna sallah ko da kuna zakka ko kuna karatun alkur'ani ko kuna wa'azi wannan an bashi da wannan amfani taburan arna ne wastahallu bi zalika dima almuslimina wa amwalihim da wannan wannan fahimta ita ta me ta zamar da kafar wasu suka wato halatta jinanan musulmai da dukiyoyinsu thumma hadatha ba'dahum khilaful mu'tazila wa qawluhum bil manzila bainal manzilatayn bayan su kuma sai aka samu wasu saba musu su ne mutazila suka ce suna nan wato wato suna nan suna me suna rito tsakanin sama da ƙasa su ba musulmai ba su goma mai ba ba arna ba sun ma hadasa khilafin murji'a kai daga baya kuma sai aka samu mai murji'a gaba ɗaya suka basu tawaye suka ce af ai waɗannan mutanen mumine ne sosai ma ai duk wanda ya saba ma da wanda ya biyayya duk imanin su ma mai iri ɗaya ne wa qauluhum innal fasiqa mu'minun kamilul imani suka ce ai wato fasiki ma mumini ne ko mumini ma mai cikakken imani wa qarsal nafal ulama'u qadiman wa hadisan malamai tun a zamanin da da yanzu ma sun yi wallafe wallafe fi hadhihi al masail tasanifa muta'addida sun yi wallafe wallafe masu tarin yawa wa mimman sannafa fil imani min a'immat salafi cikin malaman da suka yi talifi suka yi rubutu suka rubuta littafi akan wannan matsala cikin manyan malaman farko akwai al'imamu ahmad imamu ahmad ibn muhammad ibn muhammad shaibani akwai abu ubaid al-qasim ibn salam akwai abubakar ibn abi shaiba akwai muhammad ibn aslam tusi wa kasurat fihi التصانيف بعدهم من jami'in الطوائف aka kuma samu wallafa-wallafa bayansu masu yawa daga dukkan bangarori ko waɗannan suna ƙoƙarin rusawa waɗannan kuma suna ƙoƙarin mai karewa waɗannan kuma suna ƙoƙarin faɗawa faɗin abin da yake cikin alƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatul khawarij al-musirru al-kabirati min zinan aw sharbi khamrin aw riban kafirun murtaddun kharijun min ad-din bi suka ce wanda ya ci gaba da sabon Allah babba ta hanyar zina ko shan giya ko yana cin riba kafiri ne murtaddi ne ya fita daga musulunci baki daya la yusalla alaihi ba za a yi sallah ba ba za a masa sallah ba wala yudfanu fi maqabir almuslimina in ya mutu ba za a binne shi a makabartar musulmai ba walau aqarra Allah ta'ala bitauhid ko da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana ci gaba da yin wasu ibadoji kamar sallah sunansa dai arni walin rasul bil balagh ko da ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi arne ne shi wa salla ko da yayi sallah wa sama ko da yayi azumi wa zakka ko da yayi zakka wa hajja ko da yayi haji wa da kai ko da ma yaji jihadi in dai yana sabo to arne ne shi da shi da arnan da yake tuburan bai imani ba bai taba cewa la ilaha illallah ba ɗaya suke duk daya suke wa huwa mukhalladun fi nari in ya je kuma lahira zai dawama a wuta abadan ma iblis wa junudihi can ma suke tare da iblisa da rundunarsa wa ma a fir'auna wa hamana wa karuna suna can a wutar ma tare da fir'auna da hamana da karuna yan uwana waɗannan matsalolin yana da kyau a dinga faɗa mutane yana da matukar farin domin rashin sanin su akwai su da yanda ga abin yake shi yasa wasu suke me suke samun zamewa ko وقالت المعتزلة الأوساط ليسوا مؤمنين wala kafirina, su kuma wato mu'tazila suka ce su masu sabo ba mumine ba ne ba ba kafire ba ne ba walakin nusammihim fasikina za mu kira su kai fasikai faja'alul fiska manzilatan bainal manzilatayn sai suka ambace fasikanci wani mataki ne tsakanin matakaiya guda biyu walakinnahum lam yahkumu lahum bi manzila bi manzilatin fil fil akhirah bainal manzilatayn amma a lahira ba su ce suna nan tsakanin me manzila manzila guda biyu ba matsayi guda biyu ba bal qabau bi takhlidihi fi an-nari abadan kallazina qablahum su ma sun ce su ma yan wuta ne a tabbatattu ranar gobe kiyama ko kamar dai hukuncin waɗanda suka gabace su sune ne khawarjawa fa wafaqul khawarja ma'alan wa khalafuhum maqalan sai suka sabawa suka suka dace da khawarjawa a wajen me makomar su wa khalafuhum ma'alan a maqalan amma sai suka me kuma saba musu a wajen faɗi da baki a wajen hukunci da me da baki anan duniya wa kana kullu mukhti'ina bullala malam yace duk bangarorin guda biyu sun yi batsun bata bullalan batattu ne kuma wa qabala zalika murji'a to kuma sai aka samu wasu yan murji'a waɗanda kuma su sai suka ma zo suka kishanci waɗannan dama yanan kai bidiya kenan ko wani ya tashi sai ya kishance ka gaba ɗaya shi ma ce shi ma addini ne tunda dama bidiya ba Allah ba aya ba hadisi ko kowa da kaya ke faƙalu sai suka ce la ma'asi ma'al iman suka ce ab ai dan mutum yana saban Allah kuma tun da ya zama mumini ba wani abin da cutar da shi imaninka yana nan zamzam ko da kana saban Allah la bi naqsin wala munafa ba abin da ma zai tawaye shi balle ma kuma yami ya kore shi wala yadkhulu an-nar ahadun bi dhanbin duna al-kufri ba wani abin da zai kai mutum wuta dan da ya aikata wani zunubi inda ba kafirci ba bilkuliya wala tafadula indahum baina imanil fasiqil muwahhidi a gurin su babu bambanci babu wani falala tsakanin imanin wanda yake fasiki inda ya ce la ilaha illallah wa ima baina imani abubakar wa umar da kuma iman da me sayyidina abubakar da me da umar hatta wala tafadula bainahum wa bainal mala'ika suka ce su a gurin ma ba wani bambanci tsakanin su da me da mala'iku ne wala farqa indahum bainal mu'minina wal munafiqin suka ce ba wani bambanci tsakanin mu'mini da me da munafikai idil kullu mustafa an nutqa bi shahadatayn don suna ganin kowa daga cikin su ya riga ya yi abin da ka dola masa na faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ahlus sunna suka ce me suka ce wanda ya sabo mumini ne shi amma dai me tawayayyen me imani mumini ne shi me tawayayyen hakanan. hakan nan wafi wa'idi wasawabi wal'iƙabi bayan wa'idiyin allazina la bi shafa'ati nabiyyina li ahli al murjia allazina la yaquluna bi sannan kuma sun sake zamto tsaka tsakiya a babun al-wa'du alwa'id was-sawabu sakamakon wato shigar da wasu wuta da sakamakon shigar da wasu me aljanna shine alwa'adu walwa'id wani lokaci ana cewa alwa'adu walwa'id ko alwa'idu was-sawab alwa'adu alƙawarin me aljanna alwa'idu alƙawarin shi me ko fawailul ladina kafaru min yawmihim alladhi kanu yu'aduna wal iqabu bainal ahlus sunna sun sake zamtowa tsakazake tsakanin wa'idiyin alladhina la yaquluna bi shafa'ati nabiyina li ahli kaba'ir wanda suke cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ceto ga waɗanda suka mutu suna masu saban Allah ba wa bainal murji'a da kuma wato murji'a alladhina la yaquluna bi nufudil wa'id da kuma su murji'a suke cewa gaba ɗaya ma babu wata azaba da zai ranar gobe kiyama ba wata azaba kawai tunda sun ce dama ba a shanye imani ba kuma imanin kowa mai ɗaya ne ko sadaka ranar gobe kiyama zawar masu mai sun kore ta mana ya ce alwa'idiyun humul khawarij wal mu'tazila in aka ce alwa'idiyun sune al khawarij da mu'tazila waɗanda suke cewa duk wanda ya sabawa Allah subhanahu Ta'ala ranar gobe kiyama yana mai dawama a wuta alladhina yunkiruna shafa'ata yawm qiyama waɗanda suke ta samuwar ceto ranar gobe kiyama li'annahum yaquluna biwujubi infadi infadil wa'idi ala Allah domin su a ayinsu suna ganin cewa idan Allah ya ce zai shigar da wani wuta to dole sai ya shigar da shi wa rafadhu jami'an nususi sahihati addalati ala isbatiha suka yi watsi da dukkan nasoshi ingantattu da suke gwada samuwar ceton da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi فأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين المشركين ومن ضاهاهم الذين يثبتون الشفاعة لأوليائهم إثباتا مطلقا دون مراعاة الشروط المصاحبة لها أهل السنة قوة سيسك زمتو تكانم وأنم بانغلولي قدابي سنة تكيا سوبا سانان تكانم سوبا وأندا سوبا سام تاري da waɗanda suke cewa Allah maɗaukakin sarki dole ne zai shiga da duk wanda ya saɓo wuta ranar goma kiyama da kuma waɗanda suke cewa ai ba wani zunubi da ba wata azaba da za a yi mai ranar goma mai ranar goma kiyama ko sai suke tsakiya suka ce fa ahlus sunna wasatun baina haula'i wa bainal mushrikina suna tsakanin sun tsakanin waɗannan na ƙarshen ko da tsakanin mushrikai wa man hahu da waɗanda suka kama da mai mushrikai alladhina yuthbituna shafa'ata li awlaihim wanda suke tabbatar da ceto wa me wa waliyansu ceto mutlaka na gaba daya duna mura'ata shurutil musahibati laha ba tare da lura da wasu sharuɗa da suke da alaƙar ceton ba wahum al-ibnu lishafi shine wato yadda da Allah subhanahu wata'ala izini da Allah zai yi wa wanda zai ceton wa riba lil mashufu ila da kuma yadda da Allah ya yi da wanda za a ceta din wa ahlus sunnati yusbituna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yawm alqiyamati thalatha shafa'atin ahlus sunna suna tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan gobe kiyama ceto daban-daban har kala uku وهي شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد wasu ceto-ceto ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ɓanta da su wanda baya tarayya da wani a cikinsu wa shafa'atun yushriku fiha gairuhu da wasu kuma ceto-ceto da manzon Allah zai yi wasu annabawan ma za su yi irinta min al'ambiya cikin annabawa wasu salihaina da bayan Allah nagartattu lakin ma lahu fiha afdalu mimma li ghairihi sai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi matsayi da daraja da wato girma kan ceton wani wanda ba shi ba Fa sallallahu alaihi الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد an يسأل الناس nasu domin منزon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto wa mutane baki ɗaya har annabawa a cikinsu har manzanni a cikinsu har nagartattun bayi a cikinsu har siddiƙai a cikinsu har shuhada'u sai sun samu mai gajiyar ceton manzon Allah salasalama gurin da lokacin da guri yi guri guri yi guri ana so a yi ma wato hisabi kowa ma ya san me ya san makomarsa a nan gurin za a ɗunguma a je gurin annabi adamu sai ce ya ji a sami annabi nuhu shi ma ce ya ji a sami annabi musa shi ya ce ya ji a sami annabi isa ƙarshe ya tura su wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine zai je roƙa mana allah subhanahu wa ta'ala a yi hisabi kowa ya san makomarsa wa ba da an yaban allahu lahu fi shafa'a thumma shi ma zai yi haka ne bayan allah ya masa izinin ceton thumma inna ahla sunnati wal jama'a muttafiquna ala mattafaqa alaihi sahabatu ridwanullahi alaihim hakan nan ahlus sunna sun yi tarayya sun yadda sun amince baki ɗaya karan kaf da abin da sahabbai ma suka yi tarayya akai karan kaf wastafadat bihi sunanu anhu sallallahu alaihi wasallama kuma abubuwan ma da suka yi tarayya akai din su ne abin da sunnoni suka tabbatar annahu yashfa'u li ahli al-kaba'ir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceto ga waɗanda suka mutu suna masu manya-manyan sabon Allah min ummati cikin al'ummarsa wa ya shi wa aizan li umumin khalqi hakan nan manzon Allah sallama zai yi ceto wa dukkan mutanen duniya baki ɗaya malam yace dubi littafin ar-raddu al-bakri na ibn taymiya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa duk karatun namu zai kare ne akan magana akan ceto da abubuwan da suka shafi ceto da kashe-kashen ceto tare da kuma da ƙure waɗanda suke cewa ba ceto saboda ceto ya zo a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau za mu dakata nan gurin abinda muka faɗa nan daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah shi gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh